radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله عليه Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na gozirin hanya sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamuku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu usman katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato goma watan satumban shekara ta 1990 'yan tawayen kasar liberia sa kashe shugaban kasar samuel do kafin haka dai samuel do ya jagoranci wani jiyo mulki ne a kasar a shekara ta 1980 da sunan neman kyautata rayuwar mutanen kasar duk wani cha dai bai aiwatar da abin da ya alkawali ba bayan juyin mulkin amma kasar liberia ta fada cikin yakin basasa bayan kisansa wanda ya ɗauki tsawon shekaru goma sha biyar kasar tana fama da shi an kashe mutane kimanin 250 a lokacin wannan yakin basasa a kasar liberia masu da kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan satumba shekara ta 1949 a kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china na lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzu a karkashin jagorancin mao sisi a kasar ta china babba sarkin kasar china na lokacin chen kai ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatinsa a can banda hukuma sakamakon adawar kasashen yammacin duniya musamman ma amurka suke da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu da kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a kwace kujerar china a babban zaro majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka baiwa kasar ta china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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kan labaran majalisar naɗa sarakuna a ingila ta naɗa sarki charles na uku a matsayin sabon sarki iran ta cikaki sabbin takunkuma amurka kan ma'aikatar liken asirin ƙasar. tarayyar najeriya na yunkurin sasanta abirikos da kuma mali game da sojin nan 46 da bamako ke tsare da tun suka cikakkun labaran a ingila an naɗa sarki charles na uku a matsayin sabon sarki a wani biki da ke gudana a fadar st james da ke birnin london majalisar naɗa sarki ta fadar st james ce ta tabbatar da charles na uku a matsayin sabon sarki babban dan margayya sarauniya elizabeth ta biyu ya zama sarki kai tsaye ne tun bayan rasuwar mahaifiyarsa a ranar alhamis amma a bisa tsarin sarautar sai majalisar ta tabbatar da matsayinsa a wani labarin kuma an suma shirye-shiryen tarbar akwatin gawar sarauniya elizabeth ta biyu a edinburgh babban birnin yankin scotland bayanai sun ce daga scotland akwatin gawar zai nufi birnin london a ranar talata iran ta yi watsi da takunkuman da amurka ta kakabawa ma'aikatar lekin asirin kasar tana mai cewa ba su da wani tasiri kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa kamar haramtattun takunkuman da amurka ta kakaba wa ma'aikatar leƙen asirin a can baya wannan sabon ma ba zai yi wani tasiri ba ko kaɗan ga al'amuran jami'an tsaron al'ummar iran jami'in ya ƙara da cewa bayan goyon bayan amurka nan take ga zargin karya da gwamnatin albaniya ta yi wa iran ya nuna karar cewa gwamnatin amurka ce ta tsara wannan lamarin kan iran a jiya ne juma'a amurka ta sanar da kakabawa ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta iran da ministan ta takunkumi inda ta zarge su da alaka da wani mummunan harin intanet da aka kai wa albaniya a watan yuli matakin na zuwa ne bayan da albaniya ta yanke hulɗar diplomasiya da iran a ranar laraba saboda wannan lamari inda ta umarci jami'an diplomasiyar iran da ma'aikatan ofishin ta su tattara nasu ya nasu su bar kasar cikin sa'o'i hudu wata tawagar da ministan harkokin wajen tarayyar najeriya geoffrey onyema ke jagoranta ta gana da shugaban mulkin rukun kwarya soji na kasar mali kanal asimu gwaita ranar juma'a mr onyema ya je a yunkurin sasanta ivory coast da kasar mali ne game da ragowar sojin nan 46 da gwamnatin bamako ke tsare da sai dai a wata sanarwa da malin ta fitar a jiya ta nuna cewa bai kamata ivory coast ta zama wata mafaka ta siyasa ga wasu jami'an malin da kotun kasar ta fitar da samacin kasa da kasa na neman su sanarwar da gwamnatin malin ta fitar ta zargi jami'an da ke zama mafaka a ivory coast da 'yan neman ta da zaune tsaye a kasar a ranar goma ga watan yulin da ya gabata mali ta saki uku daga cikin sojojin 49 da ta tafke bisa zarginsu da shiga kasar ba bisa ka'ida ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hace daga birnin tehran kuma za ku iya samun su a shafinmu na intanet www.hausatv.com gwamnatin habasha da kuma mayakan da ke fafatkar a ware na yankin tigray sun koma bakin wata tattaunawar da ke gudana cikin sirri a jibuti a shiga tsakanin amurka ganawar za ta fi mai da hankali ne kan batun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kawo ƙarshen killacewa ko matakan da gwamnatin abi ahmed ta ɗauka kan yankin na tigray baya ga hakan akwai kasantuwar dakarun eritrea da ke yaƙi tare da na addis ababa sai kuma batun yankin nan da ake takaddama kansa na walkate da ke yammacin tigray wakilin amurka a yankin kahon afirka ne mike hama ya shirya ganawar rahotannin sun ce za a kwashe kwanaki da dama ana gudanar da tattaunawar rikici tsakanin bangarorin ya sake barkewa ne a ƙarshen watan ogistan da ya gabata bayan shafe watanni biyar na tsagaita wuta wannan ita ce ganawa irin ta farko tun bayan sake barkewar faɗa tsakanin bangarorin biyu a arewacin ƙasar To jama'a labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da أتيكم a wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata dangane da dan dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila kulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba za ka burge Allah subhanahu ta'ala ba don kayi wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikanin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abun da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuran kansa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma gozirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniyan nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya rike wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa sa za ka bukaci ka siyo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri ne koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai yayi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiranka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga ubangiji yana faɗa ya kai dan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma zaka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki na amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga na ga ayyukan da na yi nagari imanina da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zucin nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarki ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin guzurin hanya kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To masu saurari lokaci ya zan koma gefe ana ku da Muhammad Razi domin jin irin waƙar da mana da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin. چقدر پنهونیه مثل همیشه جامعه ها با این نگاه بیقرار زل میزنم به جاده و پنجره های انتظار باغ آرزو هر میزنه یاد خدا چند تا بهار رو بشمانی واسه تماشای شما madalla da muhammad razi a cikin wannan waka da ka gabatar da fatan masu sun ji daɗin kuma ta ƙayatar da su a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe ma a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. the da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya